أم عندهم الغيب فهم يكتبون ko kuwa suna da ilimin gaibu ne da suke rubuta wa mutane abubuwan da suka gano na ɓoye su ba su labaran abin da suka ga dama